shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bada tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu najeriya za ta ɗauki matakan rage ofisoshinta na jakadanci da ke ƙasashen duniya daban-daban shugaba muhammadu buhari ya bayyana haka ne a lokacin da jami'an ma'aikata huɗa da ƙasashen waje ta najeriya ƙarƙashin jagorancin ambasada bulus lolo suka kai masa ziyara kuma suka yi bayani akan irin bukatun da ma'aikatar ke da shi da zummar tabbatar da an ɗauki haƙoƙin ma'aikata da na ofisoshin jakadanci domin su zo zo daidai da bukatu na Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari yake cewar kowane lokaci daga yanzu za a kafa wani kwamiti na shugaban kasa domin tabbatar da an ɗauki matakai da hanyoyin da za a bi na rage ofishoshi na jakadanci na najeriya su dace da bukatu da kuma karfin najeriya akan haka ne na gana da ambasada adamu sa'idu daura wani tsohon ambasada na najeriya a kasar jordan da pakistan domin in ji ko akwai tasirin daukar wannan mataki a daidai wannan lokaci e babu shakka akwai hujja na daukar wannan hukuncin. domin shi dai ofishin jakadanci in ka lura kowace ƙasa yawan ofishin jakadancinta za ka ga yawanci yawan tattalin arzikinta ne kowace ƙasa takan buɗe a ofishin jakadanci takan duba daidai ƙarfinta sannan kuma ta duba shin wace dangantaka gare mu da wannan ƙasa ya Allah jama'ar mu ke can da yawa waɗanda suke buƙatar service wanda ake kira kamar misali consular services ko kuma za ka ga wata ƙasar kasuwanci ne muke da shi mai yawa tsakaninmu da su wata ƙasar kuma za ka ga zumunci ne mai ƙarfi musamman kasashenmu na afirka in ka duba da daman su za ka ga yawanci yan dasin na najeriya sun yi yawa a afirka amma za ka ga a tsakaninmu in ba na nan kusa ba kamar makauta za ka ga babu wani kasuwanci mai tasiri ko zuwa mutanen mu wasi amma saboda dangantakar wannan a zamantakewa ta afirka da kuma ƙungiyarmu ta african union ta sa yawanci kowa ya buɗe a ofishin jakadanci a wannan ƙasashe to tun da yanzu kaga ga halin da tattalin arzikin kasar mu ya shiga ya zama wajibi ne a duba wannan bangare na ofisoshin jakadanci a ga waɗanda suke da mahimmanci a ƙara ƙarfafa su waɗanda kuma mahimmancin su domin bayan da za a ce ba wanda baya da mahimmanci sai dai a ce mahimmancin su bai kai ga yadda za mu ta zuba kuɗi ba a wannan hali da muke ciki kaga irin waɗannan yayi daidai a rufe su domin jama'a su samu saukin biya domin ku talakawa ne suke biyan kowane kobo da aka sha can. Amma baka ganin kamar wannan wata kasawa ce ko kuma Najeriya za ta nuna kamar ƙarfinta ya ragu ko darajata ko kimata zai ragu a ma'amalata da waɗansu ƙasashe na duniya kamar musamman Afirka alal misali. To ai ba kasa ba ce Malam Umaru kowace ƙasa ta duniya sukan yi wannan. Akwai lokuta da dama da za ka ga wasu ƙasashe sun rarrage a ofisoshinsu na jakadanci. Abinda akan yi ba ca ake an kulle gaba ɗaya ba, kana iya haɗa kamar ƙasa guda uku ko hudu ko biyar sai ka sa musu jakada guda ɗaya ya zanna a cikin ƙasa ɗaya daga cikinsu sai ya rika zagayawa yana kula da wannan kasashen musamman waɗanda suke kusa to saboda haka ai shi a jihunka ai gaskiya ne ba kasawa ba ce ambasada adamu sa'idu daura kenan tsohon jakadan najeriya a ƙasar jordan da pakistan a Ghana da ne da shi a abuja akan muhimmanci ko kuma tasirin rage ofisoshin jakadanci na najeriya a ƙasashen ƙetare umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya